Alhajin Sokoto ya mayar da sama da Naira dubu ɗari hudu da ya tsinta a Madina. Wani alhaji ɗan jihar Sokoto wanda a yanzu haka yake birnin Madina a ƙasar Saudiya mai suna Alhaji Arzika ba kaya ya mayar da wasu kuɗi da ya tsinta kimanin naira dubu ɗari hudu mallakar wani alhajin jihar Kaduna kamar yadda jaridar Aminiya ta rawaito. Kuɗin dai da Alhaji Arzika ya tsinta sun hada da dalar Amurka 700 da kuɗin Najeriya naira 70,000 da kuma riyar ɗin Saudiya 4. rahotanni sun ce alhaji arzika wanda ɗan asalin karamar hukumar tambuwal ta jihar sokoto ne ya tsinci kuɗaɗen ne a kafar benen otal da suka zauna wanda nan ne inda aka soke alhazan jihohin biyu wato sokoto da kaduna alhajin dai ya ce ko kaɗan baya da na sanin mayar da kuɗin ga mamallakin su jaridar aminiya ta gano cewa mafi yawan kuɗin guzurin da ake bawa maniyyata a aikin hajin bana baya wuce dalar amurka 850 to daga bisani dai an kai jakar kuɗin zuwa ofishin hukumar alhazai ta najeriya nakon inda jami'in hukumar na birnin madina alhaji ibrahim mahmud ya karɓe su da yake bayani bayan mayar da kuɗin alhaji arzika ya ce lokacin da ake yi mana bita malamai sun nuna mana mahimmancin mayar da abin da ba naka ba musamman a saudiya duk abin da aka tsinta ya zama wajibi ka mayar da shi wannan ne yasa ina tsintar kuɗin na kai wani jami'in hukumar jin daɗin alhazai ta jihar sokoto alhaji arzika mutumin arziki ya ci gaba da cewa a can ne ma muka gano adadin kuɗin da ke cikin jakar sai muka yi sa'a a jikin jakar akwai lambar waya ta fasfo ɗin mai ita wacce muka gano cewa ta wani maniyacin jihar kaduna ce ina farin cikin cewa na yi abin da ya dace. da yake jawabi yayin bikin mayar da kuɗin jami'in na nakon alhaji ibrahim ya gode wa arzika tare da alkawarin mayar da kuɗin ga hukumar jin daɗin alhazai ta jihar kaduna domin a damƙa su ga mai su haka kuma yayin bikin mayar da kuɗin an yi wa alhajin da ya mayar da kuɗin addu'a da jiharsa ta sokoto da ma najeriya baki ɗaya To ai dama an ce a cikin kowane hali na Allah ba sa karewa. Muna roƙon Allah ya wanke zukatunmu ga baki ɗaya. Amin summa amin.